Salamu alaikum. Ruwan harsashe a garin da 'yan awaren Ukraine suka kwace ya kashe mutane biyu ya raunata mutane uku. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ƙara ba da taimako a ƙasar Libya a inda suke fama da yaƙar cutar Ebola. A can Colombia kuma 'yan sanda bakwai ne suka rasa rayukansu biyo bayan harin kwantan ɓauna da 'yan aware na AFRC suka yi. a ƙasar fiji an amince da zaɓe na farko tun shekara takwas da ta wuce daga ƙarshe a scotland a jajibiyar ranar zaɓe an nuna ra'ayin mutane akan 'yan takarar yayi kunnen doki salamu alaikum